da huska guda biyu wallahi Allah ya tona sirinka wallahi Allah ya tona sirinka ya zai cikin hadisi wanda yake muttafaqun alai annabi sallallahu alaihi ya ce an samu ɗayanku la ya'malu bi amali ahli aljannati fi ma lin nas wa huwa min ahli an-nar yana aiki irin aiki ɗan aljanna amma cikin abin da mutane ke gani amma ɗan wuta ne munafuki kenan ku yayin da zai iya bayyana muku kun san lamari na addini yayin da aka fara da'awan sunna 1991 garin ga an cewo an kawo tarakta haka ne ko ba haka ba ne an cewa an masarki alkawari allah ji kanka kanmu alhaji alasan allah ji kashi da rahama gwarzo kenan wanda ya aji sarauta saboda addini allah ya kara mai rahama da jinkai Allah ya sa inda yake kwancin rahama ne yake ciki Allah ya ji kanshi wa an ce an bashi tarakta da haka yi da ƴaƴansu suke da awan sunna wallahi rantsuwa da ba ka fara. a lokacin akwai sun shiga cikin sunna lokacin suna ganin wannan maganin gaskiya ne wallahi suna ganin an ba da tarakta suna ganin an kawo aiki aka fara 92 93 94 95 96 ba shekara biyar kenan ba kai wani irin addini kenan ba connection ana ganin in an yi an samu wani abu ta wani mutum na waka wallahi allah bai bari ya mutu lafiya shi allah ya tuna asirin shi wallahi muna ganewa shine Allah ce lawan fid dunya khiz akwai da yawa wallahi shi yanzu ya bar sunna me sa? shi na ganin da ya kamata yana da wani position bai samu ba ya kamata an kawo wani aiki yanzu ba a baka komi malam ana addini da nema aljanna Allah ya baka wani abu kalasa ka ce alhamdulillah amma kuka nemi kalasa dan addini wannan addinin kai za ka yi aiki ka gina addini ba addini zai gina ka ba da haka duk wanda ya shiga suna lokacin nan da ganin cewa kwana biyu ya zama darekta ko manija ya samu manyan motoci shine ƙona an kawo wani tirakta shine ƙona an sai tipa tirak ko tirela shine ƙona wallahi dukansu sun bari wanda kuma yanzu yake wani wuri ya shigo yana ganin cewa wallahi sunnan ta kiman nan kamar suna ci gaba kaga sun yi kaza kai barni ni ma in je in shiga ba dan yi wani abu wani abu wallahi ya shigo kwana biyu ya koma domin wallahi baka samu komi ku tambaya ku gani imamun mu kudu ina zuwa gona dubai na imam idris ka ya sufawo wallahi ina zuwa gona yana noma ma yafi fi samari <laughs> kai kana zaune da lafiyar ku kai sunna ba kai ada ka ga shi jikin liman mana da ko wani kwalashin wallahi da mu bai koma ga Allah ba shi ya gina gidan bisa mun gani ko ba haka ba ba shi ya jagorancin mutum na har zuwa 2014 ba to kun ga yayi gini in kuma yana koyewa ne ai da kun ga shi jikin diyan shi ai da ya rasu dan da mu da bamu mu koyi haka ne muna kallo ga daɗi bamu ci a wallahi da mun ci da kyau kowa ya gani da ka abin ba ka yin addini wani a baka wani abu amma duk wanda wallahi ya shiga cikin addini nan da manufan ya samu wani abu wallahi Allah ya fallasa shi lahum fi duniya kizi munafukai kenan akwai ainihin fadiha Allah zai fallasa su a duniyan nan ya tona asirin su Allah zai bayyana su ya bar a gano cewa aha ashe wani ga dama shi karya yake yi to shi shine fasara hadisi annabi sallallahu alaihi wa inna adakum la ya'muru bi amali ahli aljanna hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahli an-nari fayadkhulaha to wannan ne cikin wani ruwaya yace ya'malu bi amali ahli aljanna fi ma yabdu lin-nas kuke gani aikin aljanna ne amma ba aikin aljanna bane to wallahi kafin ya mutu shi Allah ya tona asirin shi wallahi ba shi ba ayyabiya ahlus sunna a ce ya bar sunna inda ya fahimci sunna ana samun alisu sunna bai fahimci ba domin kai ke addini da hujja da dalili sauran ko duka shiriri ta ake yi shi daga an ce wani ya ce wani malami ai wallahi waliyi ne wallahi mai imani ne babban mutum ne in kai wasa da shi kaza ya faru amma ba hujja alkur'ani ko sunna wanda ke addini hankali kwanci an ce ku fito mu yi sallah na kusufi to akwai dalili cikin sahihul bukhari sahihul muslim cikin littattafan sunna cikin qur'ani ba a tara mu wani abin da aka tambi mu me yasa kuke yi ba mu da hujja fash da haka wanda ya gane wannan ya bari don ga ya bari dama munafuki ne tun farko ya zo ne to Allah zai tona asirin shi wannan